duba da yadda kasashen duniya suka damu kwarai bisa wannan matsala na tafkin chadi shin yaya girman matsalar take ne da masanin fika alhaji baba abba tsohon babban sakatare ne a hukumar raya tafkin chadi a yadda wurin ya ya ragu yana kusan za a ce ɗaya bisa goma yadda yake da sai ka yi lissafi aka mai da shi kamar malamin sa yadda yake shekara taimakon da zai yi ba wai a najeriya kawai ba najeriya da chad da cameroon da niger hada mu waɗanda da watakila ake tsammanin daga wajen su da ruwan da za iya jawowa ya zo ya ƙara haɓaka wajen lissafi in ka gani ya fi ƙarfin ba ma najeriya ba karfin afirka gaba ɗaya wannan taron da za a yi allah sa a samu nasara na tambayi wani kwararre Farfesa Alhassan Muhammad na Jami'ar Abuja, ko menene ma tun azal ya sababa wannan matsala? daga nan bangaren najeriya akwai kogin koma dubu yobe da haɗe da jama'ari sannan kuma ga kogin jama'ari to kaga idan ka duba nan sashen najeriya da kogin kano da kuma haɗeja baki ɗaya an riga an dafe su ma'ana an yi dam dam a kansu so ruwan da ke shigowa kogin yassaram da kuma shi kogi na jama'ari to kaga shi ne ya rage yanzu shi ne ake za a yi madatsar ruwar kasan zaki a kai to amma haɗe da jama'ari kusan duk ruwan da ke shigowa an riga an ɗauke su shi yasa manoma da ke wannan yankin yobe suke ta korafe korafe kada a datse kogin jama'ar da ya rage yanzu so idan aka datse koguna yana rage ruwan da zai dinga ta shigowa wadatar ruwa na tafkin chad to ha kuma yana kawo illa ga manoma da kuma wanda suke sana'ar su tun farkon hawansa mulki shugaban kasa muhammadu buhari ya fara yunkuri akan tafkin chadi in ji mataimakin darakta a ma'aikatar muhallin najeriya mr ben bengun the minister of water resources is also working hard ma'aikatar ruwa na aiki tukuru ta ma mika wa shugaban kasa wani daftari yanda za a yi a jawo ruwa daga sauran wurare ya zuwa tafkin chadi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria